بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسي نهم نهم سنتين نزهة آه، يو نوي كنا نقول نعم. يو بيار كنا نعم. بيار جماد الآخرة hijira dubu da dace da takwas ga watan shida ta shekara ta takwas ta miladiya a za mu tashi wajen ma'arifatul muktalif wal muktalif المؤتلف بصيغة اسم الفائد لا ائتلف إذا إذا إذا اجتمع و wattafaka idan ka hada abubuwa suka zama to tare ka za an za a ce wannan i'tilaf ne al-i'tilaf kama inda ake cewa wa allafa na qulubi idan yau dukatan su suka zama to tare wal mukhtalif ismu fa'il ne na ikhtalafa idan ya saba al mukhtalif yani wanda ya saba saboda haka wato daga cikin sunaye akwai waɗanda suke مؤتلفة لكنها مختلفة أظاهر إيني أما كما دبن آية وإن اتفقت أس وإن وإن اتفقت الأسماء خطا واختلف واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المختلف والمختلف idan sunaye suka daidaita haffan a wajen rubutu واختلفت nutqan amma suka zamanto daban a wajen nutqi a wajen fada wannan sunaye sawa'un sunan rawi da sunan iyaye a ismul a ismul rawi wasmu abihi wasmu wasmu aba'i wa ko kuma a cikin sunan rawi din kawai banda sunan a iyayensa sawa'an kana marja al-ikhtilaf an nuqat sabawar sawa'un ta hanyar nukta ne dugo da ake yi akan kowane harafi amish shakl ko kuma wasali ne huwa al-mu'talif wal-mukhtalif to ne shine al-mu'talif wal-mukhtalif wani lokaci zai iya zama to ma dubiyun ne au bihima an-nuqat wa shakl tarikh yanzu kaga kamar shurai da shurai kaga wannan istilaf din a a dugo ne amma suraij da shurai suraij da shurai shi ma a dugo ne hmm. tunda wannan sin ne wancan kuma shi can kuma ha ne nan kuma ji hmm? to fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif to wannan shine ake cewa al-mu'talif wal mukhtalif yani sunan su ya zamanto ɗaya ne amma kuma a wajen hab amma a wajen nutqi daban ne to fa'idar wannan me fa'idar sanin wannan ba ba wajen tantance rawi bane bal zai zamanto cewar a da wani lokaci zai zama to nisba za ta tantance su to amma ya ta ga malamin hadi ko ɗalibin ilimin hadi hmm, yana karanta ya zo hadisin eh, sharik ibn abdullahi al-qadi take jina cewa shuraik ko wajen ibn lafi'a sai rinka ce masa ibn luhaya hmm. ko kuma musamman in ya zama kan cewar akwai wanda yake da wannan nisba din da ɗaya sunan aka sai zaman to ya canza rawi din ko kuma ya fai da wani rawi ya zama to ba a san shi ba to <clears throat> wa ma'rifatuhu min muhimmati hadha al-fan sanin wannan al-mu'talif wal mukhtalif yana daga cikin muhimman wannan fanni na ulumul hadith حتى قال علي بن المديني هر علي بن المديني Madini wa ne ونين علي بن Madini. malamin imam bukhari ya eh, ali ibn abdullah ibn al-madini shine mai cewar ah, la ta'khudhu an abi fa innahu da'if eh, <laughs> abdullah al-madini daga cikin mutanen malaman madina so shi ali yana cewa kada ku yi roya daga wajen sa da'ifi wannan shine ainihin gaya wajen gaskiya da amana ta ilimi yace ashaddu tashif ma yaqa'u fil asma tasifin da kowanne tsanani shine wanda yake faruwa a cikin sunaye domin su sunaye inna ma tuhfaz haddace su ake sanin su ake da hadda ba za ka yi kiyasi akan suna ba mutum ne ga yanda ga suke kiransa an sa masa suna an sa masa suna a alal misali an sa masa suna bashir kai ka ce masa bushai hmm. ko an sa masa suna ali ka ce masa ulai hmm. wa wajjahahu ba'dhum waɗansu suka faɗi taujihin wato suka faɗi dalilin muhimmancin wannan fannin bi annahu shay'un la yadkhuluhu al-qiyas wannan wani abu ne wanda kiyasi baya shigansa baka iya tunani ka gano shi ko ka bi wata ka'ida da za ka gano shi ci baya shigar sa wala qablahu shay'un yadullu alayhi wala ba'da kafin sa a cikin yakin littafin ba abin da yake nuni gare shi wala ba'dahu ko bayan sa ta ka ce as-siyaq wal lihaq zai taimake ka wajen fahimta ko ba haka ba wani lokaci in ma in kana karanta jumla a cikin littafai irin masu mahsutat din nan abin da zai taimake ka gane ka gane kalma da kake shakka a kai. shine yani asibab da asiyaq da kuma al-lihaq abin da yazo kafin jumla da kuma abin da yazo bayan ta to shi wajen wajen sunaye ba abin da zai taimake ka wajen wannan mm. inna ma yuhfad faqat وقد صنف فيه أبو أحمد الأسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له أبو أحمد الأسكري, الأسكري آه ياي تصنيفي أتكنسا littafinsa islahu ghalaf al-muhaddithin yayi tasnifi a cikin sa lakinnahu adafahu ila kitab at-tasnif la sai idafan sai zuwa ga littafin sa dai akan tasnif tasnifatul muhaddithin sai ya ƙara wannan fannin mu'talif wal mukhtalif game da shi mufrad da kawai ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد الأزدي سنة عبد الغني ابن سعيد يواري شدة للربوتو يربوتو أكن في شيء fa jama'a fihi kitabai ya sai hada tafai guda biyu a ciki kitaban fi mushtabihi al-asma fi mushtabihi al-asma wa kitaban fi da yayi a wajen inda ishtibahin yake a cikin sunaye shine wato al-mu'talif wal fil asma sannan kuma al-mu'talif fil hmm, kenan ya tara su a cikin littafi guda afwan ya rubuta kowanne ya rubuta masa littafinsa wa jama'a shaykhuhu ad-darqutni fi dhalika kitaban hafila malamin sa ad abu umar al-hafiz malamin abdul ghani ibn sa'id al-azdi ya rubuta littafi hafila babba a cikin wannan yana nan ma an buga shi yanzu al-mu'talif wal mukhtalif haka ya kira shi suna wawu darqutni yana an yi tahqiqin sa a ina jin a jami'at ummul qurani ne ko a riyad ne thumma jama'a al-khatib zaila sannan imam al-khatib al-baghdadi yayi ta'aliki a kansa zail shine wato at-tabyil shine ka bi littafi abubuwan da ya zama kan cewa a cikin kowane harafi da ke yawanci suka rubuta littafan ne a bisa harafi su fara da harafin alif sannan ba sannan ji to duk abin da ya zama a cikin wannan harafi ya kubce ma shine littafin sai ka izafa a kai wani shi ne ake cewa at-tabi'i thumma jama'a al-jami' Abu Nasr ibn Ma'kula fi kitabihi mm, kuma tabiyyil na Khatib al-Baghdadi sai al-Amir Ma'kula sai tattara su a ikmal makula yana nan an buga shi daga cikin ummahat wannan fannin wastadraka alaihim fi kitabin akhar jama'a fihi awhamahum wa bayyanaha sannan ya rubuta wani littafi daban wanda ya musu istidraki yamma wannan malaman da suka gabata istidrak bi ma'ana wato ya gyara kurakuransu ko abin da ya kubce musu ya kawo su jama'a fihi awhamahum wa bayyanaha wanda a cikin littafin ya tattara kurakuransu ya bayyana su wa kitabuhu min ajma'i ma jumi'a fi dhalik littafin sa daga cikin mafi tarawar abin aka tara aka rubuta a wannan fannin wa huwa umdatu kullu muhaddithin ba'da shine madogarar dukkan malamin hadisi bayan sa al-ikmal al-anna al-amir ibn maqula na'am وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة أبو بكر بن نقطة يشيما كان سيمس استدراك ya gyara waɗansu kurakuransa ma fata ma fata hu ya masa istidrakin abin da ya kubce masa sunaye wanda yake suna nan a cikin zafan hadith a cikin asanid kuma suna daga cikin al muqtalib wal muqtalib amma ko bai rubuta su ba au tajaddada ba'dahu ko kuma ya zamanto abin da ya sabunta bayan sa wato abubuwa riwayoyi malamai da suka zo daga bayansa wanda su kansu su ma ya zamanto kan cewa ya kyautata a tantance don su ma al-muktalib wal-muktalib ya shige su fi mujalladin bah a cikin littafi babba shine at-taqyid ya kira sunansa at-taqyid yayi wato taqyid ne yayi kaidi ya wato da baibayi yema wato kayyade sakin da ibnu makula yayi shine yayi shi at-taqyid na ibnu nuqta shi ma yana nan mafhum ثم ذيل عليه منصور ابن سليم سنة منصور ابن سليم يمس تذيل بفتح السين بفتح السين دنكا كتشي سليم دنكا كتشي سليم شي مانا يكاوكا في مجلد لطيفة شكين لتافي كان كني وكذلك أبو حامد ابن الصابوني هكذلك ابن الحافظ ابن الصابوني shi ma duk sun yi tabiyil akan littafin at-taqid na ibn nuqba وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا الحافظ الذهبي آه إمام أبو عبد الله الذهبي يا ربط للتافي مختصرا جدا تتشي متقع اعتمد فيه على الضبط بالقلم يا دوغرا أكان يوم وسلي دسن نقطة على القلم yani idan kamar salim ne sai ya sa fataha idan kamar shuraih ne sai ya sanya nuktar guda uku kuma ya sanya bamma rufa kai idan ka gane shuraih ne ba shari'a ba fa kathura fihi al sai kuskure yayi yawa saboda wajen nakali wajen kwafa ba ka iya dabtin ba abin da yake dabtin nukta da shakal illa al-harf kace bi fathi sin domin ka sanya fatha din ko kuma ka ce bil bil mutannat min tahat ko bil ya al mutanna at tahtiya tunda ma ka ce bil ya din kawai ka kyale haka za a dauka cewa ba ne za ta yi da ba wajen rubutawa saboda ka shi ta ce mata al mutanna wato mai nukta guda biyu hmm? fa kathura fihi al-ghalat kuskure yayi yawa a ciki wa tashif da kuskure li mawdu' al-kitab wanda yake nisantawa daga mawdu'in littafi littafin ya zo ya danye maganin kuskure ya maganin tashif da kala sai zamanto shi kansa ya zamanto ya ya zamanto umdan kuskure ne ta'ala يسر الله fi kitabin في tafsiril سميته تبصير bi tahriril yace Allah ya Allah ta'ala ya yassare mu bayyana wannan fanni ba bayyana littafin zahabi ba bayyana wannan tawdihihi ay tawdih al-mu'talif wal ba tawdihin littafin zahabi ba dan abinda Hafiz Ibn Hajar ya kawo ya wuce abinda az-zahabi ya faɗa fi kitabin sammaituhu a cikin littafi da na sanya masa suna tabsirul muntabih wato fadakar da wanda yake a wato bude idan wanda yake fadakakke bi tahriril mushtabih da tantance wanda sunayen da suke kama da juna wa huwa mujalladun wahid mujalladi ɗaya ne bil ala فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية سينا na شي نا وتتنتن bil huruf da حرفة ala tariqatil mardiya akan tafarkin da yake abin yarda shine kowane suna an faɗe shi yadda yake bil har kamar dai kun in kuna karanta taqribut tahdhib na al-hasib ibn hajar za ku ga yadda yake yi a cikin kowane suna wanda yake akwai ishtibahi a cikin sa sai yayi tansisi ko kaji ya ce a bi fathil jim al-mu'jama dan ka dauka kan cewa al-hali in haɗin ne kuma kaji ya ce bilha al-muhmala mara to ita ce a tariqatul mardiya wajen zabt wazittu alaihi shay'an kathira na ƙara abubuwa masu yawa a cikinsa mimma ahmalahu aw lam yaqif alaihi ko kuma daga cikin abinda az-zahabi yayi ihmalin sa ko kuma lam yaqif alaihi bai ma san shi ba bai gan shi ba walillahi alhamdu ala zalik yabo ya tabbata ga Allah akan wannan wannan littafi shine ajma kitab a wannan a wannan fanni littafin ibn hajar har ya fi na al-ikmal ibn makula ya fi zuzufin da ya tara dukkan abin da ke cikin zufin da suke gabansa abinda kawai mumkin babu shi wanda za a ce zaka yabba kana bukatar zufin da suka gabata kamar al-mu'talib al-mu'talib na dar qutni shine ad-dar wakan kawo waɗansu turuqul ahadith a cikin littafinsa al-mu'talib wal-mu'talib wanda cikin littafin wani lokaci sai ka samu bayanin illar wani hadisi duk da yake ba shine mawdu'in littafin ba amma saboda malamin hadith ne yakan kawo misalai wajen a sabawan suna wani lokaci kan ga ya kawo hadith hmm, da riwayarsa wanda ke inka ka tashi riwaya wanda wani lokaci za ka buƙaci wannan riwayar da ya ambata amma an banda haka in ka samu tafsirul muntabih duk abin da ya danganci al-mu'talib wal ya ishe ta shi shi kadai ta yana an buga shi mujalladi hudu amma haka ya ce fi mujalladin wahid zuwa wajen su mujallad wahid mu a wajen mu gashi da ya zama mujalladi hudu to wannan kenan sai ma'rifatul mutashabih al mutashabih min al asma sanin waɗanda suke masu kama da juna a cikin sunaye hmm, mutashabihul asma mun yi al muttafiq wal muftariq ko mun yi kuma yanzu al mu'talif wal mukhtalif sai nau'i na uku shine mutashabihul asma hmm. wa in ittafaqat al asma'u khattan wa nutqa idan sunaye suke yi ittifaqi khattan wa nuqta a yanda ake rubuta shi bil khat wa nutqan da yanda ake faɗa hmm? kamar salim hmm? kamar salim a wannan ittafaqat sun yi ittifaq salim a da wani salim din hmm? kamar ibnu salam a ibnu salam suna da yawa ibnu salam suna da yawa to amma kamar ibnu salam ba su da yawa abdullahi ibnu salam as-sahabi ko abdullahi ibnu salam ne abdullahi ibnu salam ibnu salam da muhammad ibnu salam al-baikandi malamin imam al-bukhari su su biyar ne kadai salam duk inda salam ya zo salam illa fi illa salam din kan mutane biyar to ittafaqat al asma sunayen suruwat din ko ma hatta da sunayen iyayensu hmm? wa ikhtalafat al aba amma iyayen suka yi sabani iyayen suka zamanto daban nutqan eh, a wajen nutq ma'a ikilafihi ma khaffan tare da cewar daidai suke a rubutu eh? ittafaqatil asma wannan me yake yana ishara ne da muttafiq wal muftari ko ba haka ba mun ce kamar khalil ibn ahmad suna ɗaya ne ko mutum nawa ne mutum nawa ne mutum hudu aka ce suna da wannan suna al khalil ibn ahmad ka gani muttafiq ne al ma muftariq wannan a cikin sunayensu muttafiqu kamar Musa Musa suna da yawa hmm? amma sabanin waqtalafat al-aba iyayen ne suka saba nutqan wajen nut ma itilafihi ma fil khat tare da cewa rubuyin da ake rubuta daidai ne kamar Musa ibnu Ali hmm? Musa ibnu Ali suna da yawa sai kuma a samu wani guda daya shi kuma Musa ibnu Ulay ka gani sun yi ittifaqi a sunaye amma inda aka sami ikhtilaf din a sunayen mahaifa kuma da suka ittifaki a sunaye din sun yi ikhtilafi sun yi iftiraq a cikin ashkhas ɗinsu tunda musa ibn ali din nan da yawa saboda kaga wannan fanni ne wato abin da ke so ya nuna nan wajen alhafiz shine almutashabih bil asma fanni ne da ya hana da ya hada nau'i guda biyu muttafiq wal muftarik ita haɗu da kuma al-mu'talif wal mukhtalif ya zama a cikin sunan rawi muttafiq wal muftarif amma a cikin sunayen iyaye al-mu'talif wal mukhtalif ko bil aks a sunan rawi mu'talif wal mukhtalif amma a sunan iyaye muttafiq wal muftarif bari mu gama sai kun kawo misali a gani ittafaqatil asma wa ikhtalafat aba نطقا مع إسلاف ما خطا كمحمد ابن عقيل بفتح العين ومحمد ابن عقيل بضمها الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة ما ذكر ننسو shahararru amma kuma su kusa da juna take sauraka za ka iya yin ishtibahi a cikinsu muhammad ibn aqil ne ka gani muhammad shine sunan rawi din ko ittafaqatil asma haqqan wa nutqan muhammad da muhammad amma wa ikhtalafatil aba ikhtilaful aba din ma fil nutq fi nutq ne laysa fi al khat hmm. a rubutu yanda ake rubutawa daidai ne amma yanda ake furci da su shine bambanci to nan wajen shine zai zama zamanto mutashabihul asma an gane hmm. aw bil aks ko kuma bil aks menene aks din كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا كما يزمنتو سنايا سني ساباني وجن فرجي أما كما سني ديدي وجن يدعي ربوتاوا وتتفق الآباء وتتفق الآباء خطا ونطقا أما كما إيايا يزمنتو سني ديدي خطا أو عند أكي ربوتاوا ونطقا عند أكي فرجي دسو كشريح ابن النعمان شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان شريح ده سريج ولا نوئي نيوانا شريح ده سريج المؤتلف والمختلف شريح ده سريج كل هكا واحد kun fahimci mutalif wal mukhtalif nan kuwa al-mu'talif wal mukhtalif shine yanda ake rubutawa daidai ne amma yanda ake yanda ake furuci da shi daban ne in ma ta hanyar nukta wa ma ta hanyar wasali yanzu kaga kamar yanda zaka rubuta bashir da yanda zaka rubuta bushair duk ɗaya ne aqil da uqay duk ɗaya ne kawai a wasali ne suke daban wani lokaci kuma sai ya zamanto bambancin a nukta ɗin ne hmm? bambancin anubda din ne kamar kamar wannan da ya kawo suraij da shuraih ka gani surai bambancin su a nukdar sin shuraih akai mata abin nan shi da kuma ji wancan ha'ul muhmala wannan wancan kuma ji in al-mu'jama to wannan shine ake ce ma al-mu'talif wal mukhtalif wato ittafaqat khattan wa ikhtalafat nutqan to amma kaga wanda muka yi na farko al-muttafiq wal muftariq daidai ne fil khatti wal nutqi amma daban suke fil ashkhas wancan karatu eh. to to akwai wannan shi kuma ma'rifatul mutashabi ya hada da nau'in biyu ya zama to a cikin a cikin sunan sunan rawi nan ne aka samu a aka samu al-muttafiq wal muftariq a sunan uba iyaye kuma a samu al-mu'talib wal muhtari kamar Muhammad ibn Aqil da Muhammad ibn Uqayl kaga a cikin sunayen ruwat din duk Muhammad da Muhammad ne sun yi daidai amma ashkhasuhuma ikhtalafat amma wajen sunayen iyaye kuwa an samu al-mu'talib wal muhtari Aqil da Uqayl ko kuma ya to bil aks a sunayen ruwat ya to mu'talib wal muhtalif a sunayen iyaye ya to muttafiq wal muhtarif شيني كمر ونا شريح ابن النعمان ده سريج ابن النعمان الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة نفرق بالشين المعجمة والحاء المهملة ولوك تشين الناس كتشي متى المثلثة من فوق نعم. المثلثة من فوق أما بام بكاترونا in ka sa ashin al-mu'jama in ma wani ya karanta ta asin ne ana cewa mu'jama zai gane ba sin ake ba da ba su mu'jama <laughs> eh ba su mu'jama eh. wal ha al-muhmala wa huwa tabi'u tabi'iyyun yarwi an ali radiyallahu anhu shi shuraih ibn nu'man tabi'i ne da yake riwaya daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu والثاني نبي هو سريج ابن النعمان bisin al-muhmala da sin wal da kuma jim nan ma kaga bai bukata ya ce mu'jama ba saboda ba za ka ce mata him ba wa huwa min shuyukh bukhari ya daga cikin malaman bukhari saboda haka saboda haka kaga kenan a kar wata ran a ka ce ashe ka zo za ka karanta imam al ya ce haddathani سريج ابن النعمان كشي حدثني شريح ابن النعمان شي آه، بخاري ينا دا يارس في صحابة سيدنا علي فهو النوع الذي يقال له المتشابه وانا شيء نوع عندك شيء مثلا المتشابه وكذا إذا وقع ذلك الاتفاق ذلك إذا اتفاق يا أبكو في الاسم واسم الأبي والاختلاف والاختلاف في النسبة su a cikin suna da sunan uba ya zamanto saɓani kuma a cikin nisba ɗin ne hmm? saɓani a cikin nisba ɗin ne a cikin nasabar ne aka samu wato al-mu'talif wal mukhtalif hmm? kamar ya zamanto kan cewa a a kamar a ka samu muhammad ibn ali as-sulami da muhammad ibn ali as-salami a gani sun yi ittifaki a suna da sunan iyaye amma a wajen nisba din ne aka samu wal da a wannan babu shi fil waqi wannan babu amma wannan ba wanda zo da ba wanda yake da tadribur rawi imamu suyuti ya kawo su da dama a cikin tadribur rawi yawanci <clears throat> misalai din in aka koma shi tafsirul muntabi za a gan su da dama eh, abin nan sai za a ana samun su imamu su ya kawo su a cikin tadribin rawi na so na zo da tadribin rawi don a dan sami yan misalai amma idan kun fahimci yadda ma'anar take ku kanku za ku iya kawo misalai yani bil ba zai kawo mana ko da ba waki ba ne ko da cikin 'yan najeriya ne yanzu ka gan aka shi hagan kamar da sunanka aka samu nur ibn abdullah a misali na tsallake yanzu sabtuka ila jaddi nur ibn abdullah da saur ibn abdullah wannan wani nau'i ne mutashabih ina aka samu muttafiq wal muftariq ina aka samu muttafiq wal muftariq ina aka samu al muttaliq wal muftariq fi ism al ab ism al ab muttafiq wal muftariq tunda dukkan abdullahi amma fi ism fi ism al shakhs shine aka sami al nur da ba misali kawo lissafi ba ku da lissafi a misali وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا to ku yi tunani za ku kawo abin ku bashi al-khatib al ya rubuta littafi mai girma sammahu talkhis al-mutashabih talkhis al-mutashabih akan wannan fannin yayi shi ma dayyala huwa alayhi aidan bima fatahu awwalan wa huwa kathirul fa'ida sannan yayi tadili a kansa da abin da yake ya kubce masa a far rubutunsa na farko littafi ne mai fa'ida babba mai yawa wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa' daga wannan nau'i daga wannan fannin daga kuma fannin da ya gabata shine al-mu'talif wal mukhtalif yatarakkabu minhu anwa za a samu nau'i kuma daban-daban na wato irin wannan sabani wajen sunaye minha daga cikin wannan nau'in an yahsul an yahsul al-ittifaq aw al-ishtibah fil ismi ismi al-abi mathala a samu daidaituwa ko kuma kama da juna a suna da sunan mahaifi alal misali illa fi harfin au harfai sai dai a cikin harafi ɗaya ko harafi biyu hmm? fa akthar ko sama da haka min ahadihima daga ɗaya daga cikin sunayen au min huma ko duk daga cikin sunayen kamar thawr ibn yazid hmm? thawr ibn yazid al-dili da kuma thawr ibn zaid al-kala'i hmm? thawr ibn yazid ad da saur ibn zaid al-kala'i akwai ishtibai a cikin sun yi kama da juna hmm. ko zaid da yazid wannan an samu ishtiba illa fi har wannan an ƙara ya ne hmm. yazid da zaid ya aka ƙara ma yazid saboda kaga anan aka samu ishtibah an samu ishtiba din sai dai illa fi harfin aw harfain amma kuma ruwat ne daban-daban thawr ibn yazid addini dili daga cikin almajiran ikrima hmm. wanda ake tuhumansa da ra'ayin khawarij hmm, duk da yake rawi ne fiqa ya daga cikin rijalul bukhari da kuma thawr ibn zaid al-kala'i daga cikin malaman imam malik ya da riwaya a cikin motsa shi ma fiqa ne to kaga wannan a daga cikin wannan nau'in na almutashabih hmm, da kuma almuhtalif wal muttafiq almuhtalif wal a'a daga cikin kuma almuttafiq wal muhtalif tunda thawr da thawr yazid da zai akwai tashabu illa fi harfin aw harfain wa huwa ala qismain to shi kansa wannan kashi biyu ne kwarai la ya ina ku wannan duk misalai ne ke kawai sai mun gama wannan insha Allah duk misalai ne kawai ba za ku haddace su ba sai dai kawai dai mutum ya san su dan yawanci wannan sai dai yayin da mutum yake ringa koma zuwa ga tafai da wa huwa ala qismai shi wannan alladhi tarakkaba minhu ala qismai kashi biyu ne imma an yakuna al-ikhtilafu bit-taghyir ko dai sabanin ya zamanto na canzawa ne musanyawa ma anna adadal hurufi sabitun fil jihatayn tare da tabbaci wajen adadin huruf a cikin jihar guda biyu aw yakuna al ikhtilafu bit taghyiri ma'a nuqsan ba'd al asma'i an ba'd ko kuma sabani ya zamanto bit taghyir a samu canji tare da nuqsan a cikin waɗansu sunayen kun gani canji tare da istiwa'i tare da tare da cewa adadul huruf duk ɗaya ne a samu canji tare da nuqsan canji tare da nuqsan kamar yazid da zaid an samu canji tare da nuqsan ko amma canji babu nuqsan kamar salim da sulaim ko to fa min amfilatil awwal daga cikin misalan na farko wanda yake babu an samu canji amma babu babu nuqsan da tare da tuwar adadin huruf muhammad ibn sinan بكسر المهملة ونونين بينهما ألف محمد ابن سينان نعم. وهم جماعة سنة ديوة محمد ابن سنان سنة ديوة منهم العوقي العوقي بفتح العين والواو ثم القاب شيخ البخاري كما علم إمام البخاري ومحمد ابن إيه، إيه، محمد ابن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء سيار wa hum aidan jama'a su ma malamai ne masu yawa minhum al-yamami akwai al a cikin su Sheikh Umar ibn Yunus malamin Umar ibn Yunus ibn Sinan da Muhammad ibn Sayyar ko ne daga cikin suna da yawa kuma wannan duk yana daga cikin al mutasabi ko ba haka ba Sayyar da Sinan kaga inda ake rubuta su daidai ne amma kuma al-ikhtilaf ya zo a wajen al-haqqi wal nutqi wal nuqta kai al-shakli wal nuqta na Umar ibn Yunus Umar ibn Yunus Umar ibn Yunus ban san shi ba amma lakinnahu ra'ayi mashhur tunda ga hafiz ibn hajar ya kawo shi ko nisbar sababu mashhuri ne mashhur ne ka nemo shi ka nemo shi ma nura amma rawi ne umar ibn yunus wa minha daga ciki akwai muhammad ibn hunain بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء humaya kun ga inda ake zabbin huruf tare da wato damma damma din muhmala shine harful ha marar dugo wa nunaini da nun guda biyu al'ula muftuha ta farkon su mai fataha bainahuma ya tsakanin su akwai ya tahtaniya wajen take ta kasa hunain tabi'iyun yarwi an ibn abbas wa ghairi tabi'i ne da yake riwaya daga abdullahi dan abbas da wani sa wa muhammad ibn jubair biljin da muhammad ibn jubair bil jim da harful jim kenan ba da haya ta bayan ta akwai ya muwahhada wadda take ita kadai ya din wa akhiruhu hmm, wa ba'daha ba afwan ta ga yi wata daga tasrif din da yake zuwa ko wa ba'daha ba muwahhada bayan ta ba mai nutsa daya wa akhiruhu ra karshen sa kuma ra ka gani ba sai ya gaya maka da ya ba hmm. inda ya ce maka akwai ba to ka san cewa wadda ta zo daga baya din dole ya ce dan ba zai yi a samu ba har guda biyu ba hmm. wa huwa muhammad ibn jubair ibn mut'im tabi'in mashhurun aiba eh muhammad ibn jubair ibn mut'im dan uwan nafi ibn jubair ibn mut'im su su biyu ne ƴaƴan jubair ibn mut'im hmm. muhammad ibn jubair ibn mut'im shine ya shahara da fiqh نافع ابن جبير ابن مطعم شيخ شهر دا علم الحديث دكا نسو رواتني نيد دا تشكنتا بأي مدينه مشهور أيضا شما مشهورين ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور ما لمين أن كوفة مشهور معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل تكون مطرف ابن واصل بالطاء بدل العين maimakon ayin ɗin ta mu'arrif sai aka kawo ta shaykhun akhar yarwi anhu abu hudhaifa an-nahdi wani malami ne da abu hudhaifa an-nahdi yake riwaya daga gare shi abu hudhaifa an-nahdi ɗaya daga cikin almajiran imam sufyan ath-thawri to mu'arrif ibnu wasil da muqarrib ibnu wasil yaya ake tarkibin tashabuh ɗinsu مؤرف ابن واصل ده مؤرف ابن واصل يعني بقى كده سواء سواء يا مكتشي وجن متشابه متشابه الاسماء ده يوه تقول يعني اكسامو المتفق والمختلف يعني كما اكسامو المؤتلف والمختلف يوا أواصل أنسى متفق والمختلف نعم. أو جنسون راوين كما أكسامو المؤتلف والمختلف جنسون سابع حتى في الحرب فأوي كوي في نبطني دع الشكل معرف دا مطرف قاسم كانت هذا مبريك ومنه أيضا دا تكون ولا أحمد ابن الحسين صاحب إبراهيم ابن سعد wa akharu daga cikin su akwai Ahmad ibn al-Husayn sahibin Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf daya daga cikin ruwat al-mashhurun daga Ibn Shihab az-Zuhri ya daga cikin shi ma shi dai ba a sannafa shi a cikin tabaqat ba amma haƙƙin sa ya zama to a cikin tabaqal ula tunda Bukhari yana da waya daga gare shi daga Zuhri Ibrahim ibn Sa'ad to ko da akan Ahmad ibn al-Husayn Ahmad ibn al-Husayn al-Majd yana yarwi an Ibrahim ibn Sa'ad wa akharun akwai wani Ahmad ibn Husayn din banda wanda yake waya daga Ibrahim ibn Sa'ad kaga bai ce maka wa akhari ba dan kaka dauka sahibu Ibrahim ibn Sa'ad wa sahibu akharin wa akharun yani akwai waɗansu su ma Ahmad ibn al-Husayn wa Ahyad ibn ibn al-Husayn mithluhu Ahyad wanda bajin wannan sunan مثله <laughs> shi ma kwatankwacin sa lakin badalul mim ya tahtaniya maimakon ah, mim din ahmad shi ya ce ahyat wa huwa bukhari yarwi anhu abdullah ibn muhammad al-bikandi malami ne daga bukhara wanda abdullah ibn muhammad al-baikandi yake riwaya daga wajensa wa min zalika aiba daga cikin wannan misalan hafs ibn maisara shaykhun mashhur min tabaqati malik hafs ibn maisara ko wa ja'far ibn maisara shaykhun li ubaidillah ibn musa al-kufi malamin ubaidillah ibn musa al-kufi al-absi wanda ake dangana shi zuwa ga ra'ayin at-tashayyu amma ba tashay ba rafi ba ba rafi bane yana daga cikin rijalul bukhari shine ya rawaito hadithin man adali waliya kuma shi kadai ya ruwaito wannan hadisi kuma gashi yana cikin bukhari gashi kuma shi'a ne shine shi'a shi'a da cikin wanda yan shi'a suka kawo a cikin muraja'a suna cewa ku gashi ku ahlus sunna duk kuna ruwaya shi shi'a dan kawai a cikin tarjuma sa an ce shi to amma a cikin su irin su ne wanda zaka ji ba za su ba su taba fifita kamar Abdul Razzaq da ake tuhumarsa da wannan yace bai taba jin zuciyarsa ta fi ta yadda ta fifita Ali akan Abubakar da Umar ba sannan za a ce ma wannan shi'a a ɗauka cewa shi za ka haɗa shi da shi a wannan zamanin da suke yin da suke tsine musu to hafs da ja'far hafs da ja'far nan ne aka samu al-mu'talif wal muktali nan an samu ziyadatan ala kawai sabani akan al-khat an-nuqta wa shakl an samu ƙari na huruf al'awwal bil ha al-muhmala na farkon su da ha al-muhmala hafs walfa da kuma fa ba da ha sad muhmala bayan ta sad muhmala والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء da bayan kuma da jim da ain da kuma sannan bayanta fa sannan ra a karatun far a karatun farfaro ya ake ce ma jim ne jim karami jim karami yawa eh jim karami <laughs> ayin kuma alif kafa ko to fafa fago jim eh fadin ake ce mata kafa kan ruwa eh, <laughs> wa min amthilati daga cikin misalan nabi wanne ne athani din at nuqsan samu canzawa tare da nuqsan ku rinka sai ku koma inda ya faɗa ku gani ya ce wa huwa ala qismai imma an yakuna al-ikhtilaf bi taghyir ma anna adad al-huruf thabitun fil jihatayn أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض وأنا نقصان بعض الأسماء ده tawayar a cikin waɗansu sunayen wa min amsalati tsani daga misalan nau'i na biyu din abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid jama'atun minhum fi sahaba sahibul adhan wasu ismu jabdihi abdu rabbi jama'a ne masu wannan suna abdullahi ibn zaid a cikin sahabbai ma jama'a ne daga cikin su akwai sahibul adhan wanda ya ga wanda ya mafarkin kiran sallah to wannan abdullahi ibn yazid ibn abdu rabbi wa rawi hadith al-wudu da kuma wanda ya rawaito hadith al-wudu a cikin bukhari da wanda ya rawaito ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadith al-wudu a cikin buka a cikin sahihai da sauransu wasu mujaddihi hafs wa huma ansariyan wasu mujaddihi hafs ko dai asif asif eh, yawa asif ya ce muku ko kun gani anan sai ya ce mun hafs yawa asif ne ku gyara abdullahi ibn eh, abdullahi ibn zaid ibn asim shine rawi hadithul wudu su su ka gani jama'a ne a cikin sahabbai kaga daidai suke amma kuma sun yi sab amma an yi taghyir din fi adadil asma ba za ka gane ba sai a sunan kakan za ka gane bambancin su wa abdullahi ibn yazid bi ziyadati ya fi awwal ismil al-ab aka ƙara ya a cikin farkon sunan ismil ab kaga abdullahi ibn zaid muttafiq wal muftariq sannan abdullahi ibn yazid shi kuma mu'talif wal mukhtalif ne fi ismil ab wazai maksura wa hum aidan jama'a su ma jama'a ne minhum fi sahaba al khatmi akwai abdullahi ibn yazid al khatmi yukna aba musa ana ce masa kunyarsa abu musa wa hadithu fi sahihain hadithin sai na cikin bukhari da muslim abdullahi ibn yazid al khatmi wa zai tana wani hadisi nasa wa minhum daga cikin abdullahi ibn yazid masu suna abdullahi ibn yazid akwai alqari lahu fi lahu dhikrun fi hadithi aisha an ambace shi a cikin hadithin aisha radiyallahu anha abdullahi ibn yazid alqari وقد زعم زعم بعضهم انه الخطمي وفيه نظر ودن سنتي شيني ne الخطمي din wa fihi nazar akwai duba a cikin maganar ba daidai wato ba haka bane wani ha daga cikin misalan nau'i na biyu dinnan abdullahi ibn yahya abdullahi ibn yahya wa hum jama'a mutane ne ta masu yawa wa abdullahi ibn nujay <laughs> bi dhammi nun wa fathi al-jim wa tashdid al-ya tabi'i ma tabi'i ma'ruf yarwi an ali radiyallahu anhu abdullahi ibn nujay kun gani ina aka samu al-mu'talib wal muftalif yahya da mujay yahya da mujay mu'talib wal muftalif ما وجه الائتلاف والاختلاف يحيى دلوجي ba haka nake so ba ka ba da jawabi irin jawabin ba jawabin yan firamare ba jiwa na abu ina aka samu al-ikhtilaf wal ikhtilaf din ma wajhul ikhtilaf wal ikhtilaf yani ikhtalafat khattan ko to ikhtalafat nutqan ma wajhul ikhtilaf nutqan ya wa ake ya ya aka samu ikhtilafi wajen nutqi ku koma farkon al-mukhtalif wal mukhtalif ga abin da yace koma farko ko نتي وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل أم كليهما أم كلاهما نعم، كلاهما إيه. وجه الاختلاف إيه؟ النقطة والشكل إيه؟ كما توقع نعم. يحيى دا نجي تاقى أنسى ممي يا أكسى منوني maimakon ha aka samu ji kaga fi nukta ke wajen shakil kuma maimakon fatha ta ya aka samu bamma ta e. aw yahsulu al-ittifaq fi al-khatt wa an ko kuma a sami ittifaq a wajen rubutawa da furci lakin yahsulu al-ikhtilaf aw al-ishtibah bi takdimi wa sai a samu sabanin ko kuma a kama da juna din bi taqdimi wa ta'khir a gabatar da wani maimakon a wani wajen kuma an jinkirta shi imma fil ismaili jumlatan ko dai a cikin sunayen gabaki daya aw nahwa dhalik kuma kamancan wannan ka an yaqa at taqdim wa ta'khir fil ismi al wahid fi ba'd hurufihi bin nisbati ila ma yushtabahu bihi kamar a samu at taqdim wa ta'khir a cikin suna daya a waɗansu daga cikin huruf ɗinsa dangane da abin da yake kama da shi bil misali misal yattabi misalul awwal na farko wanda yake an samu al-ishtibah fil ismaini jumlatan kal aswad ibn yazid wa yazid ibn al-aswad wala taqad mujarrad al taqdim wa at-ta'khir al-aswad ibn yazid da yazid ibn al-aswad wa huwa zahir wa a bayyane yake wa minhu abdullah ibn yazid wa yazid ibn abdullah ومثال الثاني ومثال الثاني يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه عبد الله ابن ابن السيار وأي أي أي عفوا أيوب ابن السيار وأيوب ابن يسار kaga at-taqdim wa at-ta'khir a cikin suna ɗaya ne bin nisba lil huruf aka kaddamar da sin akan ya nan kuma aka kaddamar da ya akan si al madaniyun mashhur na farko madaniyun mashur. ليس بالقوي باشد الكرفي او جن حديث والاخر مجهول عبد الله ابن السيار ابن يسار هو ايوب ابن يسار مجهول كان ينسي مجد خاتمة تا طبقات الرواة آه، دا قوائد الجرح والتعديل إن شاء الله وتقبل ما كل زوم زوم تعطينا ما إن شاء الله نعم. أمك أب... إنك حد نعم. akwai tambaya malam me bambanci tsakanin at-tadbir da istidrak at-tadbir da istidrak kusan duk ma'anar su ɗaya ne yani at-tadbir yani ka ɗauki littafi fil asl sai kawai ka rinka ƙaƙƙara masa abubuwa wal istidrak za ka iya yin istidrak mujarrad an kitab al kai ka kawo abubuwan da suka fice masa kamar yadda al-hakim yayi a cikin sahihai a wajen a wace sun ka samu a cikin bukari da musulmi sai dai ko a cikin bukari saboda sharaɗin ka ne sharaɗin ka wajen an ana dole sai an samu tabbacin alluka tsakanin rawi da shekunsa amma musulun ba haka wani je shi sa yi imam muslim ya rawaito hadithin abu jaza an aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun salatu bi tasbih wal qira'atu bil hamd bayan an ce abu jaza ya hadu da aisha amma wajen imam muslim wannan ba illa ba ce a wajen inda sun yi zamani daya ba lallai ne a samu tabba ba lallai ne ka samu wani hadisi da yake tabbatar maka da cewa sun tabbata haɗuwa ba musamman ganin kan cewa zamani in ya haɗa su to addawa'i yanda ake neman ilimi zai sanya shi a cikin. ba za a iya a kan ta jihar to da in yaro to hadisi da gare ta a dauke shi kan cewa ya haɗe to ne shine ra'ayi to da ka wannan wanda ya faɗa haka cewa an ana ɗaukan ta alal ittisal idan ta zo a cikin tsakanin rawayin za a ɗauki ta alal ittisal idan tsakanin in ta zo a bukhari da muslim wannan ba daidai bane ya haɗa muslim a kan cikin bukhari ne suna rawaito ne sai mu bu aini kace kuma hmm. bukhari da muslim su rawaito hadisai mu bu aini kamar kace sahih hadis mu yana da hadisai mu bu aini yaushe yau eh, nan yanzu nan da ya ce ya rawaito hadisai mawdu'ai a kace yana cikin ah, ya rawaito hadisi mawdu'i amma kuma ba hadisi mawdu'i ba shi din yana cikin ubaidullah ibn musa al-absi wanda yace wanda yace shi an an tumce shi da ra'ayin shi'a ya rawaito hadisi a cikin bukhari hadisin man adali waliya faqad azantu bil muharaba shi kadai ya rawaito hadisin ne kadai ya rawaito hadisin amma imam bukhari ya yadda da shi ya rawaito hadisin sa saboda abin nan bid'a ta shi'a bata fitar da shi daga haddin itidali ba ba ta kai shi zuwa ga yin ƙarya da wuce gona da iri ba ya shi an ne ta fifita usman akan ali eh ba shi ba malamin tarihi su kuma sun fi son irin wannan ruwayoyin tarihi wanda suke tarihi ba a ba a nafajin isnadi a ciki abin da ta fi son waƙi kenan ba da amma ba shi'i ba ne نعم متروك ايه متروك ليه امتحان بالكاليف لما لو واحد يجي آه، متروك ليكو إيه، واجري الواجري متهم بالكذب ها آه، سليمان الشاذ كوني نعم هذا ما له واجري واجري ما له مثال رجل متقدم أو شو وجد الآلم الشاذكوني رجل الآلم الشاذكوني سليمان الشاذكوني ليك متأخر سليمان الشاذكوني طبقا سوء إمام البخاري محمد بن عمر الواقدي المدني معلم محمد بن سعد من طبقات الكبرى كني صاحب السيرة متهم بالكذب gaskiya ba ba zan iya ko dai in ma dai in ma eh, da ni abin da ne amma da hmm? wa ya kawo hmm. ya cikin misalin alkazabi kenan wannan babu binciko malam wani gaskiyar da mutane suke cewa musulmin makala ya rubuta littafin mustala a ce da ya yi takhassus a ilmin hadith kamar inda albani ya yi to ha wannan haka ne inda wannan ma'ana ne yadda albani ya yi takhassus a ilmin hadith ibn al-uthaymin ya fi takhassusi a ilmin fiqh amma shi ba malamin hadith ne da yana tasihi yana tabi'i yana kuma ya kuma san ilmu ya kuma san ulumul hadith kuma har yana ya karanta da shi har yayi rubutu a ciki to shi malam ibnu al-uthaymin ne ko uthaymin na go sai shi kamar da ayin ayin amma ayin ne amma ai haka yan yan najid haka suke yi yan saudiya suna da wannan wato eh, wato ba ba ba ba kasra bace imala suke yi bainal kasra wa dhamma wannan kuma nutqa ne nutq ne na wannan ahalin wannan wajen ta eh eh taimin eh haka suke yi mm. yan yan jazira sa da wannan kamar kamar a abin nan kamar mahmud akwai wani yadda suke faɗansa yadda za su ɗauke fatahar akan mim sai ka ji kamar sun ce mahmud ne ba za su bayyana fatahar mim ɗin ba wannan duk lahaja ce ta wajen magana amma usaimi ne tunda tasgirin usman ne na hmm? dan somaliya ne je na usaima wai usaima wai ne eh, <laughs> <laughs>